فإنه يذكر الموت دائما مثلا يكن كما متوى فتوت مثلا الله تند متوى نن تانا taimaka masa karyowa tana taimaka masa gyarawa idan ka tuna mutuwa baka gyara wani abu ayyukanka ba mutuwan nan ba maka wa ba abokin kasuwanka Allah ya masa cikawa ga shi ina yawo kawai ya sautsare ya mace to ya zama baka canza ayyukanka baka ci gaba da kasuwancinka irin na da ga shi akwai munamuna a ciki baka gyara ba wannan mutuwa ba sai ma amfani ba inda idan misalin mutum na zaune muna zaune da ayyukan da aka ce ya sautsare ya mace ce hmm, haka ne haka ne na sa akwai sauran ɗan munamuna da na kan yi da menene da na kan yi da sakaci da na kan yi na kafa ba na kafa ba a yau wanda ba ta zai kaga dani ne fa ba dama yi wa'ina abubuwan dani ne kaga yanzu babu dama yi to bari ka gani yau wannan abun nan da na kafa yi a yau zan yi shi to shi ne mutuwa ta zame maka wa'azi ba kwarmatan mai kai kai yanzu ya mutu ya mutu haka Allah ya kaddara zuwa muna tare da shi nan ya zo ya sada min da auren kaba, nan ya zo muka yi kaza da kaba, nan ya zo na yi min kaza ya yi hakira ido ne ga shi o ni ai kaza aka wanda duka fudulu ne bana amfani juyayin shaidan da ya sa mutane ciki duk ba mai amfani ba mai amfani a wannan ɗazu muka rabu da shi bai da amfanin komai saboda haka nan yanzu dai kawai haka aka yi sai ka kulle a ranka akwai kaza in Allah da wannan kafin ma aje jana'izan barin je in yi kaza kawai idan ina da wata kwata kwana a ajiye Ba zan je in yi shi wancan kaza da na ƙi da saboda kaza kaza barin je in yi shi kuma zai afo ki da ba zan dawo da zafa ba yanzu kaza da aka yi kaza aka yi kaza na rassar da shi daga yanzu aiki kaza da yake damfare a kaza to shi wannan mustaqbal ne zan shiga wata da ko na mutu ba a kama ne da shi saboda ban zo kan yin shi ba kana da wasu misalin kuɗi sadaka kake da shirin yi yanzu ne ya mutu tabbas na mutu kaza da nake zan yi iyali na ba za su yi ba bari ka gane jin shi yanzu kafin abin a ce maka bisa da cewa wani ya mutu daga cikin cikin mun a ce jibirin ya mutu jibirin ya mutu jibirin ya mutu to barin jin ba da alƙawari na tukuna na yi alƙawari zan sa dubu goma barin jin sa tukuna kafin janazar sa tun da zai janazar sa ba ni zan wanke shi ba ba ni zan yi kaza ba da wani da wani ku je ku wanke shi amma barin shiga in yi abin da zan yi tukuna ana ba shi a yi fallasa bayan na gama yin kolan da ke kaina na warware su shi ne mutuwar jirgin ta zama irin wa'azi amma ba zan ce ta zo muke tare da shi yo ai ma sai yi da abu yi min kaba ta zo muka yi sallama da shi wani duka zan yi amfani yau amma ya mutu ya mutu to Allah ya gafarta masa sai in tuna suna in ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa khalid lana khayran minha amma bari in shiga ɗaki in karasa alƙawalin da yi don ba abun mamaki ne ba ba zan iya dawo daga janararsa ba ne ma abin da ya kashe shi ba zai banne ba ta zaka kana sai in je ga duk alƙawarin da ke da shi in je zartar da shi to ne mutuwa ta yi mai amfani amma in ba haka ba ya yana kana zai da mutum zai tun tsare ya mutu a kusa da kai da ganin sai ka sai wallahi ne a kusa da ni ya mutu kana neman mutum ne ka ba su labari ya aka ya mutu ni zan ba ka labari a kusa da ni muna nan kawai ya hamba ya mutu can ma ka samu ka to kai ne amfanin ka da mutuwaci ba sai ma amfani ba illa ma ku zulu to saboda kana kullum arif yana so ya in ya ji labarin mutuwa tana daɗa masa shiri tana daɗa masa tanadi tana daɗa masa tuba daga abubuwan da suka tafkara da ya tuba abin da kake gani yanzu dai in da gama kaza na na bar kaza ce to yanzu na fasa gama shiga abin da rage fa in huwa yaskurul mauta da'iman li'annahu maw'idu liqa'il habibi wani wurin alkawarin saduwa da masoyi ne saduwa da Allah eh ba yadda za ka yarda Allah sai abu. mutu sanan gaɗin ake gaɗin guda ɗaya ne na zuwa wurin Allah sai ya je ta gidan mutu. je kafin dai ma'aikata mai kofa ɗaya wato can lahira akwai security gaba ɗaya hanyar zuwa lahira guda ɗaya ce mutuwa da wani zai na bani labari wani lokacin yau suka rauni na su ba ni ilimi cewar ke duk gari wuri kaza wuri ɗaya ne fi ko ina tsaro sai ce masa ko me da ilu ice kofarsa da yake duk girman wuri nan da ka sani kofarsa da yake da taurin ke da hadari ba inda za ka shigo da tauri da duk zagaye zagaye a gama zagaye zagaye amma wurin mashiga ɗin ne saboda haka nan ba yadda za ka yi ka wannan to allahumma sai dai ka faɗo ta sama in ka faɗo ta sama za ka iya shiga wurin to kuma kafin ka faɗo ta sama a can an gama cajewa sannan wuri na suna kallo kofa su zo dama dama kofa kuma tana da faɗi amma ita ma guda ɗaya ce dole in jirgi ne sai ka kullo tauri kaza in kuma ka kisa ƙwaro ka ba dama ka zo ka shigo musu ba tare da sun bincike ka ba sun yi kaza suna da gudu wuce wuce su in ma menene emergency ne ta faru sai sun ga emergency sun san emergency jirgin nan yake na zaiko ne to saboda wata yarjejeniya da ya dace kawai sauka to za su ga irin wannan jirgin saukan da za a tsaron da za a bashi daban a na manta na faɗo rin subhanallah shi kan mutum ne surutu da yawa فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء الحبيب القولين مقامات تصادوا ده حبيب وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه شي عارف بالله بي منسى مقاما صادوا ده مصوينسى bai manta wannan magama a kullum arifu billahi wannan magama ko mashiga hada fi galibil amri wannan a galiban lokuta ya tabbata yau maji mutum kan jin fitar da zuwan mutuwa da baki ne mutum koyaushe zai mutu amma mutumin da ke kaya goma ya ajiye a kafin bai kawo mutuwa kusa ba kayan goma kawo ke shi goge shi kana da lura ka wata wata sai ka su tana da abincin da za ka yi ta shekara ba haram ne ba ma ka jinkirtar da mutuwa dai wannan ba kowa ne zai iya ɗaukan wannan ba wata rana abdullahi dan umar da ake shi mai kudu duniya ne har annabi yana rage masa aiki shi ne wanda yake masa ka dinga azumi eh, kwana uku a wata ya ce zan iya sama da haka nawa kake sauka kwana da kaza nake ce ka daina yin haka ka yi gaba amma da aka tashi za a yi masa wa'azi wa'azin da aka yi masa ba kowa ke wa wani wannan wa'azin ba ran na aka da shi na gyara kan daki da bazara damina ta kusa sauka mu a kawai ba gadin ba mutum ko bai sake kan ɗakin ba mu muna ce masa sai yayi wani abu mai suna tuli a je can ƙololon ɗakin kafa habon abin na a kwanci a haɗa a gyara a sake sababbin igiyoyi a ɗaɗɗaure saboda ana shirin damina sai ta da shi yana turi ita me kake ne ke turi na ke damina ta kusa ce ba na ganin za ka kai daminan nan kai kada ganin za ka kai wannan damina lamarin na gaba ita ya haka ba tun da kana shirin sai damina ta wuce a kana da dogon buri ba ka shirya za ka yi aikin lahira ba sosai to amma wannan ba kowa za a yi masa magana ba in ka ɗauki wannan ka ɗora mutane a kai ba za su ɗauka ba ya yi musu nauyi sana duba imani imani ne hawan hawa wanda imaninsa ya kai kuma haka ɗin shi ne daidai to amma ba wajibi ne ba amma dai wannan shi zai baka tsoron Allah يدين جانا كان شاء هذا الشيء نادني وانه على كيكي لما دو ياسا كيدا بنا وفي وفي جانب الامر يتبقى مجيء الموت ويحبه ليتخلص من دار العاصينا زي سولا بار متوا دنيا مصوت لي وادك جدا ما صحابه دنيا وينتقل الى جوار رب العالمين kuma kala ba abubuwan habibun jiya ala saƙa haka ke ke mutu soyayye ya zo lokacin da ake nema ku kuma ga ba abin da yake kayan sana jaka abincin da zai ya kare menene da zai ya kare dama ƙasa ke kwanciya kuma tun an je ma ƙasa za a koma to saboda haka nan mutuwa ta zo da ibada a rayuwarsa gaba da bai komai ba sai ibada rakan aka ce ga mutuwa sai ce soyayya ya zo dama muna neman shi habibu ja'a a alafaka fa idan ta'ibu ma'zur da mai tuba banda ake magana ba mai kusure ne fi karahatil maut inda ke kin tuba mutuwa ko tun da shi yana ganin bai ajiye ba yana so na tanadi a jinkirta masa ya yi ajiye yan abubuwa wa haza ma'azarun fi hubbil mauti wannan ana ba shi uzuri da yake yana son mutuwa wa tamannihi wa ala huma wanda yafi su duk ko man fawwada amrahu ila Allah wanda ya barwa Allah lamari sai kuma Allah ya shi kenan yaron gome kaddara idan ta zo barka da ruwa in ba ta zo ba ita da aiki fasara la ya taru li nafsihi mautan bai zaɓa wa kansa mutuwa wala hayata uku kenan bal takunu ahabbul ashiya'i ilayhi ahabbuha ila maulahu mafi soyuwan abubuwa gare shi wanda ya fi soyuwa wurin ubangijin shi fi soyuwa wannan za ku lura shi ne kamar na hudu na aksiru ku eh na zamani wannan ne aksiru na ƙarshen nan shi ne aksiru wanda mutum kullum ne ya faru halin da ake ciki shi ne yake ciki yana ibada da wannan hali an tsallake wannan hali an shiga wancan hali shi ma zai gama ya fi cancanta da shi wanda matsayin ke ji to irinsa kaza ya fi cancanta da shi je ya aikata kaza din wani haka nan yake shi fa hada kadinta ha ainihin bi fardil hubbi wannan ya kai karshe wajen tsananin so walwala'i ila maqamit taslimi war rida ya sallama wa Allah kai sai da Allah yi abuwar gayatu wal muntaha wa ala kulli hali sai eh, kuma dai menene ke akwai fa fi mauti sawabun wa fadlun a tuna mutuwa akwai lada a tuna mutuwa akwai daukaka dai mutum zai abu na din abubuwa fa innal munhamika mutum na farko kenan fi duniya mutumin da ya kufa duniya kada ya tafidu bi zikirin moti a ta jafi an duniya zai fa'idanta baya baya da duniya yankewa daga gare ta li anna zikirahu tuna shi dinnan yangassu alaihi na'imahu ainihin yana shaƙe masa ni'imarsa yana ainihin yanke ni'imar kayan abin da ya tara zai ji biya da mishi wai kaddirhu yana gurɓata shi ya ishe mun.